Assalamu alaikum rahmatullah barkanmu da warhaka shin ko ka san zaka iya zaben iya waɗanda za su iya kiranka a cikin WhatsApp ɗinka kasancewar za ga wasu suna WhatsApp ba sai da za su yi su dakatar da wani wanda yake kiran su ba so ya kira su to akwai hanyar da zaka bi ka dakatar da wanda baka so ya kira ka ka zaɓi iya waɗanda kake so su kira ka domin ganin haka kawai sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon ku sani cewa mun yi bidiyo akan wannan GB WhatsApp ɗin mun sa link ɗin shi a description na bidiyon mu na baya wannan ma ka duba description in ba manta ba za mu sa sai ka ɗauko shi domin samun wannan features idan ka shiga cikin gb settings ɗinka kamar yadda muka yi bayani a baya ka shiga privacy settings to in ka scrollin zuwa ƙasa ga wani guri da aka rubuta calls who can call me my contact za ku ga namu mun bar shi a my contact in ka bar shi a nan wurin everyone din haka yana nufin cewa wanda baka da ba su basu da numban kama waɗanda iya kuka haɗu da su a group misali za su iya ɗaukar numban ka su yi su ma magana har ma su kira ka to kaga wannan ma is very risk za ka samu ma baka san ma wani mai ya zo maka da shi ba to kawai sai ka bar shi a mai contact din ma domin tsaro iya nambobin da kake da su saboda ka san su duka gaba ɗaya ko kuma my contact except duka contact ɗinka kana son su rika kiranka sai dai waɗanda ka zaɓa a nan yanzu misali a ce wannan bani so ya rika kira in na taɓa kan shi haka to ma dai ba bani so ya rika kira na dan tamakin ne haka ina gama sai in taba wannan alaman aron to shikenan kago din ne yanzu ba za su iya kira na WhatsApp ba to kasancewa ni ba hakan nake so ba kun ga na ciccire shi to sai wannan select contact misali a ce iya wannan ne nake so ya rika kira na a WhatsApp sauran nambobi na da ma ko ma waya bani so ya kira ni ko zan taba kan shi ne haka sai in taba gudin to iya shine na bashi dama ya kira ni ko ma wani ya kira ni ba dama ya same ni ba zai riƙa shiga ba gidan to ni kasancewan ba haka nake so ba mun ga cire shi sai wannan feature na ƙarshe shine nobody kamar baka so kowa ma ya kira ka amma ko ma waye baka so kira ka sai ka bar shi a wannan nobody to kasancewa mu ba haka muke so ba wannan duk misali ne kawai za mu bar shi a my contact shikenan mun gode da kasancewa da mu da kai sai mu haɗa bidiyo na gaba muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe ba da su je su danna mana subscribe gashi nan da alamar jan rubutu idan kuka danna subscribe za ku ga wani ƙararrawa ya fito a nan ɓangaren dama sai ku danna shi ku zaɓi all ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi kuma hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa mu kawo wasu bidiyos nan gaba mun gode mun gode sosai